na gode wannan tambayar da yi tana da muhimmanci kwarai da gaske kamar da abinci na riga ya sanar da farko dai ina so in ce ma wanda suka rasa rayukansu da yan uwansu Allah ya ba mu dangana kuma ya sa an huta eh, wannan masifan da ya taso gaskiya ina jin rashin samun magance wannan shine rashin gudanar da wato aiki akan ababen da aka fitar aka yadda a kai ina iya tunawa ba daɗewa ba muka zama mutum muka zama na kwamiti na kawo sulhu a jihar kaduna muka je sa'o-sa'o unguwa-unguwa local zama local muka nemi shawarar mutane sun ba da shawari masu kyau sannan yanzu an riga miƙawa gwamna na tabbata yana kokarin duba yadda za a yi amma kokarin ba da nasu takardar kan ɗauki lokaci fara da gaske sai ga ana cikin jira sai wani abu ya taso to ina da fatan da abin da ya faru za a cika domin ba haka ba rashin cika waɗannan ababen da aka fitar da shi al'umma suka fitar da shi ba a cika su shi yasa ka ji in wani ɗan abu ya tashi sai a tuna baya ana ramako wallahi abu mafi ciki shine cewa wai sai ka je ana kirga mutane kama ana kirga gold medal a ce mutum na ku kashe yau nasu kuma na ku kashe nasu shin wasu jada na ku kashe nasu namun guda aka rushe aka kone dire wa'ina abubuwan gaskiya talaka ke zuwa talaka rauni kuma yana kashe kai shi so ina roƙon da in dai za a yadda akwai shawari da muka bayar a ƙungiyance mun ba da kai saboda mu shiga lungu-lungu sako-sako mu yi amfani da basirin da Allah ya bamu na shekara goma sha takwas muna aikin sulhu nan fiye da shekara goma sha takwas an ba mu dama muna da yadda za mu taimaka ɓarga gaskiya samu fita mai dorewa idan dai ba za a siyasance a ne shawari da abubuwan da za mu yi ba matsalan kenan ana siyasa yin yanzu dan abin da ya faru yanzu ana tuna baya ana rabo kan gayya kuma wannan ba zai kai mutane ko ina ba